ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare والله Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai mai cikakken iko wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa ya sake ba mu dama na haduwa a wannan dare don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na babban malami abu abdullah Muhammadu bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah a daren yau 27 ga watan muharram shekara 1445 wanda yi daidai da 13 ga watan 8 shekara 2023 wanda muna gode wa Allah da ya ba mu dama na cigaba da karatu bayan kusan ina ji mun yi wata ɗaya kenan ba a samu mun yi samu mun yi karatu ba a bisa ƙaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala to dai za mu ci gaba da karatu yau a wannan babi na 318 za mu tashi a hadisi na 748 wanda wannan shi ne darasi na 98 a cikin jerin karatuttukan da muke na al'adabin mufrad wannan babi al'imamul bukhari ya ce babu na safatin rajuli ala ahli babi ne da zai karantar da mu نفقة الرجل شير متن على أهله كإيالنسا إمام البخاري حدثنا حجاج وفي حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن زيد مال من قرن بصرة قال عن أيوب السختياني كنا قال عن أبي قلابة زيد بن عبد الله الجرمي qala an asma yace an sauban daga sauban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala an annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya karbo daga annabi jira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi qala annabi yace inna min afdali dinarin anfaqahu ar-rajul haka yazo ni a gurina ban sani ba haka yake a gurin kuma inna min afdali dinarin anfaqahu ar-rajul ala iyalihi to amma afdalu dinarin haka ba a wasu riwayoyi afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun anfaqahu ar-rajul ala iyalihi wannan shine zai fito da ma'anar fili cewa afdalu dinar mafi falalan kuɗi ko dinari yunfiquhu ar-rajul wanda mutum ke kashewa yake ciyarwa da shi Shi ne dinarun kuɗin da anfaqahu ar-rajulu ala iyali kuɗin da mutum ya kashe saboda ya ciyar da iyalansa kuɗin da mutum ya kashe a kan iyalansa wa dinarun an anfaqahu ala ashabihi fi sabilillah da kuma kudin da mutum ya ciyar da shi ko ya kashe shi fi sabi ala ashabihi akan dan uwansa fi sabilillahi dan ɗaukaka kalmar Allah wa da kuma wani dinari ko dukiya an faƙahu ala dabbatihi fi sabilillah wanda mutum ya kashe akan dabbansa da zai yi amfani da ita wajen jihadi don ɗaukar kalmar Allah wanda wa'annan suna nuna mana falalan ciyar da iyali kawai abu kilaba abu kilaba ya ce wa bada abin iyali annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da iyali ya ce inna ko afdalu dinari yin fiƙuhun rajulu dinarun an faƙuhun rajulu ala iyali annabi sai ya fara da dukiyar da mutum ya ciyar ko ya kashe wa iyalansa wa ayyu rajulin a'azamu ajran abu kilaba ya ce wai wani mutum ne zai fi samun lada mafi yawa min rajulin sama da wani mutum yunfiku ala iyalin sirari wanda zai ciyar da dukiyarsa ya kashe kudinsa saboda iyalansa yayansa kananu hatta yughniyahumullahu azza wa jalla yace gaba da ciyar da kudi yana kashe kudi akan yaransa har sai Allah ya wadatar da su sun girma wato ashe kenan idan mutum na ciyar da dukiyarsa yana amfani da dukiyarsa wajen tarbiyyar 'ya'yansa yana ciyar da su yana tufatar da su yana kashe musu kuɗi wajen samun ilimi to wannan ba ƙaramin lada yake samu ba kuma zai ci gaba da haka ne har sai lokacin da Allah ya wadatar da su ba sai lokacin da suka balaga ba hatta yughniyahumullahu azza wa jalla har Allah ya sa su su masu wadatu daga ba su da bukatan a ci gaba da ciyar da su ba wai kawai don yaro ya balaga a ce shi kenan an daina ciyar da shi ba musamman irin wannan zamani wanda yaro ma zai balaga ma bai riga ya san bambancin damansa da hagu ba bai san ta hayaya zai sana'a ba to zai zama haƙƙi ne mai girma akan iyayensa su ci gaba da ciyar da shi suna tufatar da shi suna kashe masa kuɗi kuma za su nemi ihtisabi a gurin Allah Allah ya ba su lada kar mutum ya ce aiko da iyalansa ne wani lada zai samu mafi darajar ladan da mutum zai samu wajen ciyarwa shine mutum ya ciyar da dukiyarsa ga iyalansa shine wanda abin da wannan a hadisi yake karantar da mu sannan imam al-bukhari ya haddathana hajjaj har wa hajjaj bin minhal ya karantar da mu yace haddathana shu'ba yace malamin su shu'ba bin al-hajjaj ya gaya musu yace akhbarani adi bin thabit yace ali ibn thabit ya giya masa yace qala sami'tu abdullah ibn yazid yuhaddithu yace naji abdullah ibn yazid yana bada labari an abi mas'ud al-badri daga abu mas'ud al-badri قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أبو مسعود البدري ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من أنفق نفقة على أهله duk wanda ya ciyar da wani dukiya ya kashe wani dukiya ala ahlihi akan iyalansa wa huwa yahtasibuha alhali yana fatan samun lada da kashe kudin nan kanat lahu sadaqa to kudin nan da ya kashe zai zama to sadaka ne gare shi kaga nan gurin ya kara mana wani sharafi akan abin da ya gabata shine wa huwa yahtasibuha mutum ya zama to yana ihtisabi yana fatan Allah ya bashi lada akan wancan abin da ya ciyar idan mutum ya siyo abinci ya siyo abin sha ya siyo riguna ya siyo abubuwan da ake bukata a cikin gida to fa ba zai samu lada ba har sai ya cika wannan sharadin wa huwa yahtasibuha shi yasa kada mutum ya rinka ayyuka ba tare da yana lura da menene abin da shari'a ta ce ba saboda musulmi yana ciyar da iyalinsa kamar yadda kafiri ma ke ciyar da iyalinsa wanda ba musulmi ba yana ciyar da iyali akwai ma wanda yake ciyar dabbobi akwai wanda saboda ka duk wani abin da ya zama cewa akwai musharaka tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba wato abu ne mubahi ba wai ibada ce tsantsa ba wanda ba a san da waɗanda suke yin face musulmai ba to mutum ba zai samu lada ba har sai ya zama to yayi ne yayi ihtisabi yana fatan Allah ya bashi lada yayi ne dan yana son ya samu lada a gurin Allah to duk sanda mutum ya shigo da abinci ya shigo da abin sha sai ya kawo da nufin cewa yana fatan Allah ya bashi lada shine man anfaqa nafaqatan ala ahlihi duk wanda ya kashe wani kuɗi akan iyalansa wa huwa yahtasibuha alhali yana ihtisabi yana fata Allah zai bashi sakamako ko sakayya kanat lahu sadaqa to kudin nan da ya kashe zai zama to sadaka gare shi yace haddathana hisham bin ammar qala haddathana alwalid قال حدثنا أبو رافع وفي إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر قال قال رجل يا رسول الله جابر بن عبد الله الأنصاري يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي cewa wani mutum يا ce ya الله ya kai manzan Allah indi dinaru ina da dinari ina da dinari da nike son yi sadaka da shi kawada wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anfiq ko ala nafsika ka kashe makanka kai kai amfani da shi wajen biyan bukatunka qala indi akhar yace to idan ina da wani fa fa qala anfiqu ala qadimika yace kai amfani da shi ka kashe kudin nan ga mai maka hidima aw qala ala waladik ko ya ce ka kashe akan ɗanka qala indi ya ce to idan ina da wani fa qala da'ahu fi sabilillah ka sanya shi wajen ciyar da addinin Allah gaba wa huwa idan ko ka sa wajen ciyar da addinin Allah gaba to wannan ya fi komai ya yafi kankanta ta fuskar daraja to amma isnadin wannan hadisin yana da rauni Isma'il bin Rafi bin Rafi al-Ansari malaman hadisi suna raunana shi ta fuskar haddasa saboda hadisi ne wanda bai inganta ba to amma jerin cewa mutum ya ciyar da dukiya ga kansa tukuna sannan ya ciyar da ƴaƴansa sannan ya ciyar da ya zai ya ba da shi fi sabilillahi wannan kusan ya tabbata cikin wasu hadisan amma babu wa huwa akhassuha ba za a ce wanda mutum ya ciyar a fi sabilillahi shine qasis shine bashi da daraja ba za a ce haka ba قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ثوري كينا كو ابن دينار ابن عيينة قال عن مزاحم بن زفر قال عن مجاهد بن جبر قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أربعة دنانير ديناري قداه دينارا أعطيته مسكينا ديناري وند كباب مسكيني mutum ya zo ya ce fi sami lillahi a taimake ni kai sadaka ka bashi wa dinaran a sai ta hufe raqaba da dinari wanda ka ba da shi dan a yanta bawa wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah da dinarin da ka ciyar dan ciyar da addinin Allah gaba dan yi jihadi wa dinaran anfaqtahu ala ahlika da dinari wanda ka ciyar da shi ga iyalanka afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlika mafi falala cikin waɗannan dinarin guda hudu shine wanda ka ciyar da shi akan iyalanka wanda ka kashe ma iyalanka ka samu masu abinci ka samu masa abin sha ka samu masa sutura wannan shi yafi kowanne falala wato kenan ba a san mutum ya bar iyalansa su tozarta kafa bil mar'i isman an yudayyi man ya'ud ko man yaqut ya kai zunubi ya kai zunubi mutum ya tozartar da wanda Allah ya dora masa lauyin ciyar da su imam bukhari ce babun yu'jaru fi kulli shay'in za fa a ba mutum lada a komai duk wani abin da kai zaka iya samun lada a kai abin da yake mubahi ne za ka iya samun lada a kai so komai za ka iya samun lada a kai hatta lukma har noma yarfa'uha ila fiyi mura'ati wanda mutum zai duka ya sanya a bakin matansa zai samu lada a kai wanda imam bukari ta haddasa na abul yaman yace abul yaman الحكم ah, ya bamu labari بام الأباري قال shu'aib شعيب وابن أبي hamza. قال عن الزهري يتي لك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني عامر بن سعد يتي عامر بن سعد يا باني لا باني عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص daga sa'ad bin abi waqas yace anna an akhbarahu ce wa ya bashi labari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li sa'ad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sa'ad a lokacin da yake rashin lafiyar nan yake ce masa innaka lan tunfiqa nafaqatan ba za ka taɓa ciyar da wata dukiya ba tabtaghi biha wajha Allah wanda a sanda kake ciyar da dukiyar nan kana fatan samun fuskar Allah kana yi ne don fuskar Allah don ka samu lada wajen Allah azza wa jalla illa ujirta biha face sai an baka lada akai hatta ma taj'alu fi fami imra'ati hatta abin da kake sanyawa a bakin matanka to shi ma kana samun lada akai wanda wannan wani zai iya fahimtar cewa to ko kuma wasu za su iya tunanin cewa to ai kenan namiji shine zai rinka ciyar da mace kamar yadda wasu na taɓa jin wani yana cewa yace ai almar'atu abin da yasa ake ce mata almar'atu ba ta da wani aikin da za ta yi kawai Kana cikin gidanka ka ne sai dai kai ta kallon ta kamar mir'atu wai kamar madubi ita ba za ta yi aiki ba yawa sai dai ka a kawo abinci a dafa ta ci shikenan ba za ta yi wani hini ba ba to kaga yannan wannan sai ya ce ai to kaga annabi ya ce hatta al-lukma taj'alhu fi wato idan ka bude baki kai ka sanya masa abinci a ciki wannan ba haka bane abinda hadisin ke karantar da mu shine akwai lokutan da zaka ga namiji musamman lokacin wasa lokacin da ake mula'aba ko muda'aba lokacin da ake wasa akwai ko ake soyayya misali miji da mata akwai lokacin da zai dauki abinci ya sanya mata a baki ita ma ta ɗauki abinci ta sanya a bakinsa wanda wannan shine ɗanɗan wasa wannan wasa ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana har ga wannan wasan da mutum zai yi fatan samun sakamako da wannan ciyarwar to da Allah zai ba shi lada akai to ina ga wanda zai je ya ɗibo abincin da ma ya zama wajibi akan shi ciyar da iyalansa kaga min babu aula zai samu lada to shi yasa ya zo da hatta lukma har wancan noman da za ka ɗauka ka sanya a bakin matanka a lokacin da ake mula'aba ko a lokacin da ake mula'aba ake wasa to har wannan ma mutum zai iya samun lada wato kenan duk wani abin da mutum yayi yabtagi bihi waje Allah wanda yana neman Allah ya bashi lada akai Allah zai bashi lada akai masu ba sabon Allah bane dan haka wannan shine abin da Imam Bukhari kawo sai Imam Bukhari ya ce babu du'a babu du'a idza baqiya thuluthul layl babi wanda duk wannan kusan abin da ya shafi ciyarwa da ihtisabi abinda muke kan mu koya a nan gurin duk sanda za ka kashe kuɗi to kai fatan samun lada kada ka bari ka kashe kuɗi a banza ba ka samu lada ba in har za ka kashe kuɗi za ka sai maka yaranka wani abu ko iyalanka ne to kai ihtisabi ka nemi ka nemi Allah ya baka lada akai Allah zai baka lada akai wannan shine karantarwa dalilin babu du'a idza baqiya thuluthul layl babu da ke bayani akan addu'a yin addu'a idza baqiya thuluthul layl idan kashi ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya rage idan bayan dare kusan abin da ya rage cikin dare shine kashi ɗaya bisa uku to addu'a a wancan lokaci addu'a ce wacce ake karba imam bukhari ta haddathana isma'il ibn abi uwais qala haddathani malik yace malik ibn anas ya bamu labari qala an ibn ya karbo daga az-zuhri qala an abi abdullah al-aghar qala an abi hurairah radiyallahu anhu yace abu hurairah yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له man yas'aluni fa utiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu Abu Hurairah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu tabaraka wa ta'ala yana sokowa fi kulli lailatin a kowace dare ila sama'i dunya zuwa ga sama ta kusa sama wacce ita ce ta ƙasa hina yabqa thuluthul laylil akhir a yayin da ɗaya bisa ukun ƙarshen dare ya saura Allah yana kuwa zuwa ga saman duniya fa ya ƙulu Allah sai ya ce man ya ne waye zai kiraye ni fa ji lahu na ansa masa man yas'alu ne waye zai roƙe ni fa utiyahu na bashi abin da yake so man ne waye zai nemi gafara ta fa aghfira lahu na masa gafara wannan yana faruwa ne hina ya buƙo layl laylin, akhir min kulli layla har wannan dare har jiya har gobe duk sanda ya zamanto ɗaya bisa ukun dare ya rage to ubangiji tabaraka wata'ala yana sokowa zuwa ga saman duniya yanzu yana cewa mun yi da'uni fa astajiba lahu waye zai tambaye ni wa zai kiraye ni da amsa masa wa zai roƙe ni in bashi abin da yake so wa zai nemi gafara ta in gafarta masa wanda wai na wannan na nuna tsadan wannan lokacin a lokaci ne mai tsananin daraja a gurin Allah subhanahu wataala kuma cikin hikimarsa ya zaɓi wannan lokacin wanda wannan hadisin cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito wannan hadisin an samu sahabbai ɗaya har 28 kowanne daga cikin su shi ga malaman hadisi suke cewa hadisi ne mutawatiri babu mai inkarin sa sai wanda hankalinsa ya zamanto ya kafu kamar yadda mutum ba zai zai inkarin cewa akwai wani gari da ake ce Amerika America ba ko da bai taba zuwa ba in aka ce masa akwai gari da ake ce Amerika America zai yarda saboda me saboda labaran da ake bada game da America ya zamanto ba a iya inkarin sa to hakan nan wannan hadisin hanyoyin da ya zo 28 cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne daga cikin su ya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna ila samai dunya yanzilu rabbuna suke cewa ubangijinmu yana sokowa ubangijinmu yana sokowa suka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai ce wani abu ne yake sokowa ba cewa ya yi ubangijinmu yana sokowa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kaga kenan babu adalci babu ilimi wani ya zai ce a'a wai ba ubangiji yake sokowa ba ya yace umarnin ubangiji yake sokowa ko rahamar ubangiji ce take sokowa ko kuma a'a tausayin ubangiji ne yake sokowa wannan kwata babu ilimi a ciki saboda da rahama ce take sokowa annabi sallallahu alaihi wasallam zai giya mana yace yanzilu rahmatu rabbina shi fi komai sauki yace yanzilu rahmatu rabbina rahamar ubangijin mu tana sokowa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haka ba sai yace yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya shine yabqa thuluthu al-layl al-akhir ubangijin mu yana sokowa zuwa ga sama ta duniya a sanda ya zamanto ɗaya bisa ukun ƙarshen dare ne ya rage kuma idan ka ce rahama ce take so kowa rahama ce take cewa da yad'uni fa ba lahu rahama tana zuwa ta ce wa zai kiraye ni na amsa masa rahama tana cewa wa zai tambaye ni in bashi rahama ce wa tana cewa man ni fa aghfir lahu to wa'anda su dama gida bid'a yawanci idan abu ya zo haka za zaka ga suna neman su yi tawili Kullum so suke su juya abin da Annabi sallallahu ya faɗa ko babu yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abu kai ka ce ka fi annabi sani ba zai yiwu ba babu yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labari kai ka zo ka ce a'a ai idan an faɗi haka kamar an kamanta Allah ne da bayansa bayan ahlus sunna wal jama'a imanin mu shine Allah na so kowa amma ba mu san yaya so kowan yake ba saukowa ne wanda yake ya keɓanta da Allah subhanahu wa ta'ala babu kamanta tsokowarsa da sokowar halittunsa iyaka mun ce ne al-nuzul haqqun haka imamu malik ya faɗa kamar yadda ibn abi zamani ne kawo a cikin sunnansa yace imamu malik ya ce al-nuzul haqqun sokowa da Allah ke yi gaskiya ne kada mutum zai kawo wani abu ya fara tunanin cewa to ai yanzu dole ne a karkata shi a juya shi kada a ce Allah ne ke sokowa a lokacin da kake kiyamatan fadin cewa Allah yana sokowa matsalar da kake da shi shine kama kana kamanta sokowan Allah da sokowan bayansa to amma kuma Allah subhanahu wataala yana so kowa ne da so kowa da ya dace da zatinsa da ya so da ya dace da shi shi yasa akwai lokacin da aka samu wasu bayan Allah da Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawayhi da shi da wani ba mu'tazili dan duk wani wanda kaje yana da matsala da irin wannan abubuwan to ɗayan biyu ne ko ba mu'tazili ko ba jahiliya su ne suke da wannan problem ɗan jahiliya da ɗan mu'tazila to sai aka zo aka haɗu a gurin sarki al'amir abdullahi bin tsari sai shugaba ya ce ma ishaq bin ibrahim ibn rahawai ya ce ko za ka iya karanto mana hadisan al-nuzul hadisai da suke bayani akan nuzuli ishaq bin ibrahim sai ce sai na karanto hadisan fasarattuha sai na karanto hadisan abu hurairah ya kawo wani ya kawo wani ya kawo ya ta kawo riwayoyi da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu rabbuna ila sama'id dunya shikenan ibrahim ibn salih al-mu'tazili da ake tattaunawa da shi yana nan zaune sai yace kafartu bi rabbin yanzilu min sama'in ila sama'in dama dabiyar kan bid'a ake ne yace na kafircewa ubangijin da yake sokowa daga wata sama zuwa wata sama sai ni ban yi imani da wancan ubangijin ba ishaq bin ibrahim ibn rahwayh yace masa wa ana amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha ni kuma na kimani da Allah da yake abin da ya ga dama shine fa'alu lima yurid kuma yana abin da ya ga dama ne yadda ya ga dama kuma ba mu san yadda yake yi ba sai ya sanar da mu abin da bai sanar da mu ba mu sani ba saboda ka ni na yadda tun da annabi ya bada labarin Allah yana yi yace to nayi imani Allah fa'alu lima yurid saboda haka Amir Abdullahi bin Tawhid sai ya yarda da abin da Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawi ya faɗa ya soki shi wancan Ibrahim bin Salih al-Mu'tazili yace shi bai yarda da aqidarsa ba da haka mu mun yi imani Allah na abin da ya ga dama kuma aqidar nuzuli cewa Allah yana sokowa abin da yasa ba za su yarda da shi ba saboda aqida ce wacce take tabbatar da cewa Allah yana sama ne su kuma ba su san su Allah yana sama cewa suke koda yaushe Allah yana mai yana ko ina wanda inda za ka tambaye mutum ya kawo aya ko hadisi ko wani sahabi da ya ce Allah yana ko ina har ranar tashin ma ba zai iya kawo ba hadisi da ya ce Allah yana ko ina ba zai iya kawo ba iyaka ya kawo maka ma ya yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum mu kuma in ka tambaye mu zamu ce maka lalle Allah yana tare da mu hakika ce Allah yana tare da mu kuma muna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama wannan shine aiki da sunna wal jamaa Allah yana sama haqiqatan fawqa arsh Allah kuma yana tare da mu haqiqa shi ma ba wai majazi bane saboda ka duk wanda zai kawo ƙari kan cewa Allah yana tare da mu to nan ne za a samu neman ƙarin bayani idan mutum ya ce Allah yana tare da mu da zatin sa sai mu ce masa ina hujja saboda lokacin da kake cewa Allah yana tare da mu ai ma'iyya kake son ka tabbatar ko وهو معه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ها؟ آه، منين؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش akwai ne da har ya tubuhu hadithan wa shamsu wal qamara wan nujumu min sakarat bi amrihi akwai wannan akwai kuma huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma fil ardi wa يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير shi ma akwai wannan kaga shi a cikin ayan nan Allah ya tabbatar da abubuwa guda biyu ya tabbatar da uluwi cewa kun mastawa al arsh akwai ulu cewa Allah maɗaukaki ne kamar da wasu ayoyi suke tabbatar sannan kuma sai ya ce wa huwa ma'akum aina ma yana tare da ku kuma aya ɗaya ce ta zo da uluwi tana tabbatar da uluwi kuma tana tabbatar da na'iyya cewa Allah yana tare da mu shi yasa shekul islam ibn taymiya ko da ya tashi bayani yake cewa dan Allah ya ce yana tare da kai yace fa inna hadha la tujibu hundura dan wai a ce Allah yana tare da kai a ce huwa ma'aka baya nufin mukhalata cewa ya tafi da kai saboda balarabe idan yace kaza ma'a kaza yana iya ɗaukar abubuwa guda uku yana iya ɗaukar ma'ana guda uku ma'ana ta farko shine mukhalafa misali yanzu ina da ruwa sai in zuba ruwa cikin madara zan ce alma'u ma'allabani ya tabbata zai iya faɗin haka saboda akwai ne sun cakuɗu ruwan ya shiga cikin madara wannan ita ce aƙidar 'yan wahadatul wujud wanda suke cewa Allah komi ne komi Allah ne Allah yana ko'ina da zatinsa wannan shine aƙidar su wato yadda ka san ana samun man shanu a cikin madara wanda kila in ka kada baka ganin man shanu to su a su haka Allah yake cikin komai duk da ba za ka iya ganin sa ba ya ta kudu ne akwai mukhalafa saboda kana daga cikin ma'anonin ma'a huwa ma'akum ana samun mukhalafa ya zama to sun taku kamar da ruwa ke gaurayuwa da madara sannan kuma idan balarabe ya ce fulanin ma'a fulan zai iya zama to suna tare ba su cakudu ba amma suna guri ɗaya yana ɗaukar ma'a yanzu ana ma'aku muna tana tare da ku yanzu saboda mai suna saboda muna guri ɗaya. to kuma ma'a mai na iya cewa huwa ma'aka alhali kuma kuna tare ne mutlaqul musahaba ba tare da kuna guri ɗaya ba kamar yadda shugaban ƙasa yanzu in ya turo da rundunansa wani gari su je su yaki zai iya kiransu ya ce muna tare da ku muna tare da ku shi yana kasansa amma kuma yana ce ma rundunarsa muna tare da ku kaga ma'iyya ce amma ba ne ba ba na guri ba ma'iyya ce mutlaqul musahaba nan ne to ana tare wanda shi abin da yake son ya a musu kenan muna tare da ku za mu taimake ku muna jinjina muku afka abin da ke haka duk wannan ma'iyyan guda uku ma'anonin nan za mu iya shigar da shi wa huwa ma'akum amma idan muka dubi cewa al-mukhalata ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana shi yana sama ne kamar da yazo hadisin jariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye yani ya yace aina Allah tace fi samai yace man ana tace anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace a'tik hafa innaha mu'mina kaga tace ne Allah yana sama kai kuma manzon Allah ne annabi ce ke mumina ka irta ta mumina ce da aka ashe aqidatu ahli iman shi da mutum yayi imani cewa Allah yana sama shi ne aqida ta mu'minai amma duk sanda mutum ya samu aqida sabanin haka to akwai matsala kuma shi kanshi wanda yake cewa Allah yana ko ina wallahi ya sani cikin zuciyarsa cewa ba ko ina Allah yake ba Allah yana sama ne ya sani cikin jahadu biha ne wasu ya kazata a fusuhun zulmin wa'uluwa sun sani sarai saboda darura ce fi tarafan lahi ne Allah ke fatara nasa alai sai yasa shekul islam ibn taymiya lokacin da yake bayani yake cewa fa inna hadha la tujibuhu lugha lokacin da muke cewa ma'akum bai nufin cewa fa Allah ya cakudu da mutane a'a ce fa inna hadha la tujibuhu lugha saboda yaran lazoji zarci bai wajabta cewa duk sanda ma'iyya ta zo a samu mukhalafa wa huwa khilafu ma ajma alaihi salaful umma kuma ya saba ma abinda sahabban annabi suka yi ijma'i akai wa huwa khilafu alaihi al kuma ya saba ma abinda Allah ya halicci mutum bisa halittansa Allah ya halicci mutum ne yana da imani cewa Allah yana sama shi yasa lokacin da aka yi wata lokacin ah, haramaini ya zo yana ta kafa hujja yana cewa kana Allah ai Allah yana nan ne babu komai wa ana kana yanzu ma yana nan ne yadda yake wai abin da yake son ya tabbatar Allah yana ko ina ba za mu ce Allah yana sama da al'arshinsa ba shi abin da yake son ya kafa kenan saboda haka sai ɗaya daga cikin ɗaliban sa ana ce masa Abu Ja'far al-Hamdani sai ya ce akramaka Allah yace da'aka an dhikr al-arsh yanzu al-arshi dai ya tabbata ne da dalili yanzu a bar al'arshi a gefe kada ma mu kawo mutan al'arshi yace akhbirna an hadhihi ad-darura allati najiduha fi nufusina mu abin da muke son kamar da bayani yanzu ɗalibi ne take gaya malamin sa malami yana cewa Allah yana ko ina ne ɗalibi ya ce to yanzu a bar hujjoji a bar ayoyin alkur'ani a aje hadisan a gefe akhbirna an hadhihi ad-darura allati najiduha fi nufusina yanzu muna son ka warware mana wannan shu'uri da darura da muke ji a cikin zakatanmu ma qala arifu qattu ya Allah illa wajen da rura talabi ila sama babu wani wanda ya san Allah masanin Allah da zai ce ya Allah a lokacin da yake bukatan abu fa sai sai ya ji zuciyarsa gaba ki ɗaya ransa gaba ki ɗaya ko masu mali yake nema shi yasa idan mutum ya ji ya ji zafi za ga yana kallon sama ne ba wanda zai jiya masa in ya daga hannunsa sama yake kallo baya kallon ko ina yana laliban duhu yace Allah na ko ina bai yi haka ya addu'anta a'a shuuri cikin zuciyarsa ya sani tarai cewa fa daga sama auni zai zo masa su daga sama zai zo masa saboda ka abu ja'far da amdani da ya gama malamin sa abu abul ma'ali al-jumaini yayi masa wannan yace wannan muke son ka warware mana mu ba wai aya ko hadisi ba shu'urin da muke da shi a cikin zukatan mu zaruran nan muke son ka warware mana abul ma'ali al-juwaini ya shuru daga baya ihu ya daura kanta ya daura hannu kanta yake hayyara min hamadani yake hamadani ya rikita ni saboda ba za ka iya bane shi kanshi dan bid'a da yake ce maka Allah na ko ina wallahi cikin zuciyarsa ya sani cewa baya fatan wani abu face daga sama a lokacin da yake addu'a sama yake kallo zuciyarsa tana sama ne harshen sa ne yake cewa Allah na ko ina ina za a yi da waɗannan ayoyin da Allah ya kawo cikin Qur'ani waɗanda duk suna nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama ne ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya yace bar rafa'ahu ilaihi. ilayhi yace ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu yace ya hamanu ibn li farhan la'alli ablugu al-azbab azbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadiba ashe Musa ya gawa Fir'auna cewa Allah yana sama ne idan ba haka ba me kaga ba ya daina ne ba da cikin daji sama yace a gina masa yana son ya ga ubangijin Musa saboda shi yana son ya karyata Musa alaihi salatu wassalam to da ka darura ce Allah ya sanya a cikin zukatan mutane har da dabbobi ma kamar yadda masana suke cewa suka ce idan saniya za ta haihu yaron ya ki fitowa za ka ta ɗaga kai kana kallon sama in za ta haihu yaron bai fito ba sai sai sai za ka ta ɗaga kai kana kallon sama saniya ma ta san ubangiji ta sama yake Allah wajen na ya lalace dan adam ya kasa gane cewa Allah yana sama ne yace Allah na ko ina zuciyarsa kuma tana nuna masa cewa Allah na sama ne wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udwa saboda ka hadisin nuzuli yana tabbatar mana ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala baya cikin halittunsa halittunsa ba sa cikin sa Allah daban halittunsa daban da ku wajibi ne wannan ake shi za ku ga ahlus sunna wal jama'a su da dama akan yi tarkizi akan wannan saboda aqida ta cewa Allah yana ko ina ita ce aqida mafi muni da duk wani mulhidi ke iya samu ya tabbatar da aqidar sa fatacciya da zarar ya tabbatar maka da Allah na ko ina to zai iya shigar da magana cewa komai ma Allah ne Allah ma komai ne kamar da suke nuna wa yanzu da wajibi ne zaman to ko da yace ana tarkizi mutane sun cewa lalle fa mahallicin su kamar yadda ya dabi'ance su akai kada su saba ma abin da zukatan su aka aka aka dabi'ance su akai sun imani da abin da ke cikin da fitan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina su akai dan haka wannan hadisin abin da yake tabbatar mana kenan cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir kuma ka duba yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah irin gwagwarmayar da yayi kan tabbatar da cewa wannan nuzuri da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan gaskiya ne kuma baya cin karo da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce shi yana tare da mu ba sa cin karo ba sa cin karo inji Sheikhul Islam Ibn mu dai mun yi imani da shi ne cewa Allah subhanahu wata'ala yana sokowa kuma a lokacin da yake sokowa babu wani abin da yake sama da shi shi zai ke cewa man na anna sama'a tuzilluhu hala nuzulihi aw anna al-arsha tuqilluhu hala istiwa'ihi fa a adallu min himari ahlihi duk wanda ke tunanin cewa lokacin da Allah ya so to akwai abin da yake lullube Allah wannan akwai matsala a kwakwalwarsa duk wanda ke tunanin lokacin da Allah ya daidaita kan al'arshinsa al'arshin ne ke ɗauke da shi to wannan akwai matsala a kwakwalwarsa Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to amma duk da wannan yakin da shekul islam ibn taymiya yayi kaga ai zaka samu akwai wanda suke cewa ibn taymiya mujassimi ne akwai wani ana ce masa ibn batuta wani matafiyi ne shi dai dan yawon duniya ne ya je nan gari ya je nan gari ya je nan gari ya je nan gari yana yawon duniya ne kawai duk wanda ke karatu zaka san cewa zaka je wanda ake cewa ibn batuta to yana da wani littafi da ya rubuta da ake cewa rihla na ibn batuta a cikin littafin nan akwai ƙaryar da aka dangana wa ibn taymiya ba mu sani ba shi ibn batutan ne ya rubuta ko kuma a'a wasu ne suka rubuta ko ma menene wanda ya rubuta shi makaryaci ne cewa yayi ya je garin sham shi ibn ke kenan a cikin littafin sa cewa shi ya je kasan sham sai ya haɗu da shekul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiya yana kan mimbari yana khutba wai sai ibn taymiya ya karanto wannan hadisin cewa yanzu rabbuna ila sama'id dunya yace Ibn taymiya wai sai ya karanto Ibn taymiya na kan mimbarinsa wai sai Ibn taymiya ya sauko daga kan mimbari ya sauko kasa yace kan zuri hada kamar irin wannan saukan da nayi to haka Allah ke sokowa shi yasa wanda ya dangana ma Ibn taymiya wannan ƙaryar makaryaci ne duniya da lahira makaryaci ne saboda ibn taymiya alaihi rahmatullahi babu abin da ya yaɗa a rayuwarsa kakab irin tamthili da ta'atili ka kawo sifar Allah subhanahu wata'ala ka ce irin sifan dan adam ibn taymiya ya yaƙi wannan zancen sannan ka kawo Allah ya ce shi yana da sifa ka kore ibn taymiya ya yake shi shi za ko ya kawo aqidarsa yace min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil to amma kaga duk da haka ibnu taymiya bai tsira ba ka duba maganganun sa ne muka kawo da zan kan tabbatar da nuzuli to amma duk da haka sai aka tsira aka dangana masa wannan ƙarya amma Allah madaukakin sarki ya tona ma wanda ya dangana masa ƙaryar nan a cikin saboda ya rubuta a cikin littafin yace shi ya shiga ƙasar Sham garin Ibn taymiya yace shi ya shiga ne lokacin da ake Ramadana kuma shi Ibn taymiya an kama shi ne a watan Sha'ban yana cikin kurkuku wancan shekarar da yake shi ya shiga sham ya ga ibnu taymiya ibnu taymiya a wancan lokacin yana cikin kurkuku kamar da ibnu abdul hadi ya faɗa a cikin tarihi shi wannan ya kawo tarihi da date na rana da ya shiga sham shi kuma wancan ya kawo tarihi da date aka kama ibnu taymiya sai da manto ibnu taymiya yana cikin kurkuku lokacin da ibnu batuta yayi da'awar cewa shi ya shigo sham da aka bai taɓa maganin ibnu taymiya ba kaga wannan tarihi ya ƙaryata shi akan cewa bai maganin ibnu taymiya ba sannan kuma littafin ibn taymiya kakkaf babu wannan zancen a ciki duk littafin da maganganun da ibn taymiya yayi akan nuzuli da istiwa'i da uluwi da dunubi da qurbi da ma'iyya babu abin da yayi kama da wannan wannan ke nuna maka cewa duk kana iya yaƙi da bid'a sannan kuma a zo a ce baka dan bid'a ke komai sauki eh, saboda ka wanda ya dangana wa ibn taymiya wannan kare makareci ne ko ma waye shi mu imanin mu yanzu da rabbuna تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله بلا كيف ولا تمثيل بلا تحريف ولا تعطيل حين يبقى ثلث الليل الآخر ألوك سند ليبس أكن دري يرجي فيقول سير شوى من يدعوني وإذا كرايني فأستجيب له أنسى مثلا من يسألني وذي رقيني فأعطيه إن باش أبن ليك رقوه من يستغفرني waye zai nemi gafara ta fa aghfira lahu wanda fa'ida hadisin nan shine muribaci wannan lokaci mutum ya zamanto yana kiran Allah yana nuna roƙon Allah gafara a wannan lokaci sannan imam bukhari ce babu qawlin rajuli fulanun ja'adun aswadun aw tawilun qasirun yuridu sifata wa la yuridu al-ghiba babu da mutum ya ce fulanun ja'adun wani yana da kanannadaddan gashi wato gashinsa ya kanannade ne ja'ad aswadun ko a ce wani faki ne au qawilun ko a ce wani dogo ne au qasirun ko a ce wani gajere ne yuridu sifa abinda mutum yake so shine sifan da mutum ya kwatanta shi wala yuridu al-ghiba ba yana son ya ci naman shi bane wato ba yana son ya aibanta shi bane kace ah wani dogo ko wani gajere ko wani baki baki sosai din nan to in dai mutum zai sifanta mutum da wannan to matukar ba yana nufin ya aibanta shi bane to ba a sa shi a babin giba na eh wani wanda in kan yana da katin cikin nan yawa matukar a zuciyarsa ba yana son ya aibanta shi bane to shi yasa malamai suke cewa irin wannan kwatancen yana da sharafi guda biyu abdullahi bin mubarak alaihi rahmatullahi yace idan ya zamanto mutum yana kwatanta shi ne dan ya zamanto cewa ya sifanta shi ba dan yana son ya aibanta shi ba to babu laifi imam ahmad bin hanbal ya ce in ya zamanto ba za a gane shi ba face da wancan kwatancin to ya halatta kaga in ka haɗa waɗanda sifo wannan sharuɗin guda biyu zai zama doke ne na farko ba kana buƙatar ka aibanta shi bane na biyu inda za ka wuni kana cewa ah baka san abu fulani ba baka san wani ba ba za a gane shi ba amma lokacin da za ka ce wani wanda za ka ga yana da wani asan kan nan ka ce ok saboda shi na shi kan akwai zakka a ciki ko <laughs> ya zama to da haka ne da wannan manufan to ba laifi يتي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم uwan abu ya ba mu labari wanda shi sunan sa kultum bin husayn al annahu sami'a cewa yaji abu wanda shi akhi abi wanda ake cewa kultum bin husayn malamai suna cewa majhuli ne yace ya ji abu ruhmin wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu ruhmin kuma yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina bay'uhu tahta ash-shajara wa inda suka masa bai'a a karkashin itaciya Ya yace ya ce ya ji yana cewa ghazawtu ma rasulillahi abu ruhmin na yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ghazwata tabuk yakin tabuka fanimtu lailatan bil akhdari sai na kwana wata dare akwai daren da na kwana bil akhdari a wani gurin da ake ce ma fasirtu nam nam kamar fa qumtu a fanimtu sai na bacci bil eh, haka ne ne ko fa ko yawa sai na kwana dai lailatan a wani dare bil aqdari a wurin da ake cewa al aqdar fasirtu qariban minhu sai na zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ulki alaina nu'as sai aka buga mana bacci muka rinka gadi yace fa tafiktu al-sayqin sai irin rinka farkawa wa qaddanat rahilati min rahilati a lokacin da zan farka sai in ga ai abun hawa na ya riga ya yi kusa da abun hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko ana cikin tafiya ne suna kan abun hawan su to gashi ana jin bacci an gaji to lokacin in ya zo kusa da annabi sai ya farka sai ga shi ya kusa tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tunda ai idan raƙumi ne ko doki ko wani abu da ya tafiya yake yi saboda ka zai iya zuwa ya bige mutum yace to duk sai irin rinka sai in ga na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayuzi'uni dunuha kusancin da abin hawa ta take da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya firgita ni khashiyata an tusiba rijlahu fil ghadri tsoron kada raƙumina ko dokina ya je ya daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafansa a lokacin da kafan ke cikin matakalan abin hawansa akwai abin da ake takawa idan mutum zai hau kan doki ko raƙumi to shi ne ke cewa kafa manzan Allah na ciki to ina tsoron kada ya je ya bige shi yace faka fitu akiru ra'ilati sai na rinka nesantar da abin hawata hatta galabatni aini har sai lokacin da idanuwa na bacci suka rinjaye ni ba'd al-layli a wani yanki na dare fa za'amat rahilati rahilat rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijluhu da garbi. kawai sai abin hawa na je ya haɗu da abin hawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa rijluhu fil gardi kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin nan abin da yake takawa qala fa asabtu rijlahu sai na dake kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam astayqiz illa bi qawlihi has abu ruhum yace ban farka ba wato bai ma tashi ba ko da aka samu haka sai ji yayi manzon Allah yace kash shine has mutum ya faɗi maganar da zai irin idan mutum ya ji ciwo abu ya mai zafi ya ce kashi yace to sai na ji muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya far shi ya tada ni yace fa qultu ya rasulullah istaghfir li yace ya rasulullah kalimma min gafar akwai riwayar da suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya shi da wani dan sandan da ke hannunsa dan buge shi ka cutar da ni yace sai na ce ya rasulullah kalimma min gafara ha استغفر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ci gaba da tafiya qala fatafaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yas'aluni amman takhallafa min bani kifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara tambaya na game da waɗanda su da su zo yaki ba waɗanda suka yi zaman gida min bani gifar daga cikin bano gifar fa ukhbiruhu ni kuma sai nake ba shi labari mun san yakin tabuka akwai waɗanda ba su je ba saboda munafikai ne akwai kuma waɗanda ba su je ba irin su Ka'ab bin Malik waɗanda Allah ya kaddara musu ba za su je ba saboda yana ta cewa zai je zai je zai je har aka je aka yaki aka dawo to yaki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai fita yaki baya ga mutane inda zai je amma ko da zai je yakin Tabuka sai ne ga ba kowa cewa ga inda za mu je saboda kowa ya shirya ba karamin tafiya bane to sai aka samu wasu munafikai sai suka zauna a gida annabi sai yake tambaya yake cewa su waye waɗanda suka zauna a gida ba su yakin nan ba fa uqbiruhu sai nake bashi labari fa qala wa huwa yas'aluni nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa yana cewa a lokacin da yake tambaya na ya yake cewa ma fa'ala nafarul umru tiwalu qatab wai ina wa'ancan mutanen al alhumur jajayen nan at atiwal dogayen nan at asfitawat wa'anda babu gashi a fuskan su ba su da gemu qala fa addastuhu bi taqallubihim kaga abin da yake sai ya faɗa annabi ya ce humur jajaye ne tiwal dogaye ne at asfitawat ba su da gemu kaga wannan bai zamanto giba ba saboda kwatance ne fa haddathuhu bi tafalluqi sai nake ai basu zo ba sun zauna ne a gida qala fa ma fa'ala sud al-ji'ad al to ina wa'antan mutanen baƙaƙen nan al-ji'ad wa'anda gashin su ke. nan da yake al-qisar gajerun nan alladina lahum na'amun bi shabakati sharahin wa'anda suke da dabbobi a shabakatu sharah wani guri ne shi inda banu gifar suke da shi nan ne suke ruwa ne a gurin suna kai dabbobin su zai shayar da su shine da muke cewa ina wa'ancan mutane wa'anda suke da dabbobi da suke shayar da su a wancan guri qala fa tadhakkartuhu fi bani gifar sai na rinka tunawa in ce suna cikin bani gifar kuwa falam azkuruhum hatta dhakartu annahum rahtun min aslam sai ban tana cewa suna cikin bani gifar ba daga baya zai sai na tana cewa ai suna cikin bani aslam ne al aslam yuna fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah ulaika min aslam ai wa'ancan su ɗan aslam ne qala wa sai ce fa ma yamna'u ahada ulaika me zai hana ɗaya daga cikin wa'ancan mutanen hina tafallafa. a san da ya san ba zai samu zuwa yaƙi ba an yahmila ala ba'irin min iblihi imra'an nashitan fi sabilillah ya ba ma ya ba ma wani mutum da ke da nashadi yake da kuzari da zai je yaƙi fi sabilillah ya bashi abun hawansa ya bashi raƙuminsa fa inna a'azza ahli alayya saboda waɗanda su yafi yafi min nauyi cikin mutanen gidana an ya takallafa anni da ba zai bi ni zuwa yaƙi ba waɗanda abin ya fi min zafi idan ba su bi ni zuwa yaƙi ba Almuhajiru su ne muhajirun min quraish cikin quraishawa wal ansar da ankara wa gifar da gifar wa aslam da Yuna. wannan hadisin da yana kan rauni ta fuskar isnadin sa amma wasu hadisan da Imam Bukhari kawo a babin za su masa shaida na cewa idan mutum ya faɗi a kwatance game da wani ba tare da yana son ya aibanta shi ba kuma ya zamanto ba za a gane shi ba sai da wancan kwatancin to babu laifi za a iya ambatan haka za mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka fara adidi Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta mini wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana iya Eke eh, in ya zama cewa abinci ne wanda kawai mutum ɗaya ne zai iya amfani da shi ko zai iya ci. Saboda zai fara ne da kansa kafin ya zo ga iyalansa. To amma da abin da zai fi shi ne su ci tare in dai zai ishe shi to zai ishe su su biyu sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai ishe mutane biyu wannan shine abin da yafi ya zama to akwai akwai sacrifice akwai ta'awun zai fi eh. ai kaga hadisin bai nuna cewa sai mutum ya yi sallah ba ko sai ya yi alwala ko sai ya yi wani abu mutum na iya farkawa duk da cewa ya yi ibadan ya yi sallan ya karanta qur'ani ya yi alwala ya sauransu zai fi kusantar da shi zuwa ga samun karbuwa amma inda zai farka cikin dare kawai ya zona ya ci gaba da roƙon Allah yana neman gafara yana kirayen Allah to zai samu wannan falala saboda cikin hadisin bai zo da wani sharadi ba Allah madaukakin sarki yana so kowa ne a wannan lokaci yana cewa man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa uti man man waye to haka in mutum ya tashi ya kama addu'a ya kama roƙo ya ma'azabi salati shi gaba da addu'arsa yayi Ko zan a ce kamar awa biyu da rabi gabanin a kira sallar alfijir mu kamar na a gurin kenan kuma a ce ko awa biyu ko zuwa uku kafin sallar alfijir shi yasa za ka ga kamar misali sallar da biyu lahi dawo da annabi sallallahu ya ce shi ne sallar da yafi kowace sallah shine ya zama to mutum ya yi bacci ko ya bacci a sunusi sannan ya tashi sannan ya bacci a ɗaya bisa biyar kenan wanda ɗaya bisa shida zai yi bacci ban san ko ka fahimce ni ba misali yanzu mutum ya samu idan ka raba awowin awa shida misali awa shida mutum sai ya awa biyu ya yi bacci ko awa uku ya yi bacci awa ɗaya ya yi ibada awa ɗaya ya yi bacci sai zaman to kenan ya samu awa nawa kenan ya ɗauki awa uku ya yi bacci ya farka ya yi sallah na awa biyu yawa ya yi sallah awa biyu ya yi bacci awa ɗaya to wannan shi ne sallar da biyu lafi dawo zai zai fara zai zai bacci a menene eh sudusul layl sannan ya yi sallah a zai yi bacci zai fara bacci ne yawa sannan ya tashi na manta da yadda idan hadisin ya zo to amma kusan haka ne dai sai dai yanzu wannan sulusun lailin akhir shi wancan har lokacin da alfijir zai fito ne idan ka ɗauki awa uku misali a ce karfe yanzu muna sallah karfe biyar wani wani gurin karfe biyar da kwata wani da ishirin wani da goma mu ce karfe biyar daga haka karfe hudu karfe uku karfe biyu daga wancan lokaci zuwa lokacin alfijir zai fito yanzu shi kuka sallar isha to ai kaga eh, takwas minti biyar kila magrib karfe bakwai to kaga bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar muna da awa sha ɗaya to idan ka raba wa'annan gida uku 11 divided by 3 nawa za ka samu awa uku da wani abu to wuce awa uku da rabi yanzu sai ka ɗauka bakwai zuwa takwas zuwa tara zuwa tara da rabi kenan an samu nawa kenan ha eh? kudu ki ɗaya kenan ko zuwa tara da rabi to sai ka ce goma da rabi sha ɗaya da rabi ɗaya da rabi zuwa biyu kaga an samu sulusi na biyu kenan to daga karfe biyu zuwa karfe biyar sulusi na uku kenan wancan shine lokacin ina yabu kawo sulusun lailin akhir a eh? aba <laughs> ah, wani ne a salatu wani da ke yin sallah da yanzu ake a salatu khairun min al-nawm ha a salatu khairun min al-nawm shine da farko yawa to shine a'a na biyun inda alfijir zai fito ai ga lokacin da ake salatu khairun min an-nawm ai ba lokacin da alfijir zai fito bane yawa to za a yi gashi ne zuwa lokacin alfijir zai fito haka yazo a hadisi kaga muka dauke shi kaman karfe 2 kenan zuwa karfe 5 to duk wannan lokaci lokaci ne na istijaba idan kuma mutum ya sallah da karfe biyu zuwa karfe hudu sai ya bace da karfe hudu zuwa biyar inda misali wanda ke sallan da biyun lafi da wuce da karfe biyu zuwa sai ya sallah sannan sai ya bacci bayan ana bacci ya kafin alfijir ko ana yin bacci kafin alfijir kamar yadda ya zo cikin hadisin ka'ab bin malik lokacin da take ummu salma take cewa Allah ya tokar da bara'an su ka'ab bin malik ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ya gama sallar dare shi ne aka sokar da ayat da ke bayani akan bara'a sai ummu salama take cewa to bai zan ba zan aika aje a gaya ka abin malik ba annabi sai sallallahu alaihi wasallam ce a in kika yi haka ai za ki sa mutane kowa ya tashi su kasa bacci a sauran dare su kasa yin bacci a sauran dare amma lokaci ne dai wanda in mutum ya samu dai ya addu'a da kira Allah da neman da sauran ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله